قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الاخره ان الله على كل شيء قدير ka faɗa ma waɗannan masu ƙaryata tashin alkiyama ya kai wannan manzo cewa ku yi tafiya a bayan ƙasa ku kalli yadda Allah ya fari halitta sannan kuma Allah shi ne yake rayar da mutane bayan mutuwarsu rayuwa ta biyu domin tashi da hisabi lalle Allah mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa don haka ba zai kasa tayar da mutane ba kamar yadda bai kasa halittar su da farko ba